يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم حسيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام في الأسبوع الماضي تحدثنا عن عثمان رضي الله تعالى عنه وكيف تآمرت فئة البادية على الاعتداء عليه عباد الله في شهر ذي الحجة عفوا في في في شهر ذي القعدة من السنة الثالثة والثلاثين حاصرت هذه الإصابة الماركة عثمان وتوعدوه بالقتل روى سهل بن هنيف قال كنت عند عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور فخرج إلينا مستنقع اللون فقال إنهم لا يتواعدوني بالقتل آنفة قال فقلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال ولم يقتلوني وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إيمانه أو زنى بعد إحسان أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا تمنيت بديني رجلا منذ هداني الله عز وجل له ولا قتلت نفسا قتلوني وفي آخر ليلة من حياته استيقظ عثمان في السحر فقال لامرأته إن القوم يقتلونني قلت كلا يا أمير المؤمنين قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قال فقالوا إنك تفطر عندنا الليلة فأصبح صائما ثم جاء الرجل الحي بسراويل فشدها على أورته حتى لا يتكشف إذا قتل وأقبل على القرآن يتلوه فجاء أشقى المعارضين فتسلقوا داره ولم يرعوا حرمة البيت ولا توقير شيخ جاوز الثمانين فضربه أحدهم ثم خنقه آخر ثم ضرب بيده بالسيف فقطعت أصابعه فقال عثمان لهم والله إنها لأول يد كتبت المفصل قال ابن كثير رحمه الله وثبت أن أول قطرة من دمه فقتل على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وحين بلغ سعد بن أبي وقاص صاحب الدعوة المستجابة خبر مقتل عثمان دعا على من قتله فقال اللهم أنجمهم ثم خذهم وقد أقسم بعض السلف أنه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا رواه ابن جرير عباد الله هكذا قتلوا خليفة الثالث قتل ابن عثمان الخليفة مظلما ودعا فلم أغنس له مخذولا رضي الله عنه وروى بن جرير قول خزيفة من اليمان أول الفتن قتل عثمان وآخرها جدال رواه بن أبي شيبة أمة الإسلام مات عثمان شهيدا أن فتحت على الأمة بموته فتنة ثم فتن عظيمة لم يستطع الصحابة أن يسكنوا تلك الفتن المظلمة نعم يا عباد الله كان لعثمان بن عفان رضي الله عنه إنجازات في أيامه السنتي عشرة امتد نور الدولة كأنه فجر يتقدم ليدمر الآفاق جمع الأمة على مصحة واحد وهدأ الخلاف واستقام اللسان وثبت كتاب الله في صدور العباد وامتد سلطان الإسلام شرقا حتى حمست حدود الصين بسم الله سبحانه وتعالى وشمالا إلى أرمينية وغربا إلى برقة وطرابلس كأن الأرض تبته أبوابها معشبة بجيل يحمل حقا ونورا وهو الذي بنى للمسلمين أول أسطول بحري وصار الموج يكتب سطوره بأيدي المؤمنين وكان الذات السواري صفحة النصر التي تكسر عندها هيبة الروم وهو الذي وسع الحرمين الشريفين فسار المسجدان القلبين الناب بين السكينة يختبنان الوافدين كحب الأم ونظم الدواوين في أيامه وأصلح الإذاعة وجعل للناس عيشا رحاء وأياما هادئة حتى قيل في زمانه فاض المال ولم يجد من يأخذه إذا الله هذه طرف من عثمان فكم نحن بحاجة أن نسمع قط ونمد الأعناق أمام مدرسة عثمان فنحن بحاجة لهذه المدرسة لنتعلم منه قيمة المال وأهميته في نصر الدين نحن بحاجة إلى قصص عثمان في وقت تشكو فيه أطفاء الإسلامية حالات من البؤس والتنكيل والجوع والتشريد وعثمان ليس هنا في الديار يمزق قلبي أرى جرحهم كم نحن بحاجة إلى نموذج عثمان لنتعلم منه الثبات على المنهج الحق حتى ولو أريقت الأرواح فداء الله فعثمان رضي الله عنه لم ينزل لأهواء إصابة مارقة فاجرة حتى لا تكون سنة بعده بهن بحاجة للتذكير بأثمان الذي جمع القرآن وقام به آناء الليل والنهار فما حالنا مع هذا القرآن وكم هو ورجنا فيه وماذا قدمنا للقرآن من تعليمه ودعم أهله أخيرا يا عباد الله إن أجبت بخبر عثمان أن لك أخي الكريم تقتدي بشيء من خصال عثمان فتكون بعد عثمان كما يقول الحكيم إذا أعجبتك خصال امرؤ فكنه تكن مثل ما يعجبك فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك جاء لهذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الفردوس مأواه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك اليهود والسلبيين والشيوعين والباطنيين وجميع الزنادقة والملحدين اللهم انصر المسلمين الدين وفي كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وجعلهم هداة مهتدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين اللهم اغفر لآبائنا وأئنا على برهم أحياء وأمواتا اللهم آتنا ولا تهرمنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار عباد الله واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصحا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثين وجه جماد الأولى hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Ashirin da ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya biyar. muna wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Guni da yake lokos cikin garin zariya jihar Mutu kaduna a ƙasar mu ta najeriya allah ta'ala ka kama mana lafiya da zaman lafiya bayan haka ya 'yan uwa masu albarka makon da ya wuce silsila da muke bi na bayani game da tarihin saidina usman allah ta'ala kara masa yadda mun ga yadda wasu fitinannu cikin al'umma zalimai fajirai mayodara a addini suka haɗa kai domin kashe halifan musulmi sayidina usman Allah ya kama masu yadda a watan zulkida hijira tana da shekara talatin da biyar waɗannan mutane azzalimai waɗanda suka fita barin shiryan addini suka haɗa kai don kashe na usmanu radiyallahu an kuma suka zartar da ƙudurinsu suhaili bin hunayf ya ruwaito yana cewa na kasance a gidan sayidina usmanu tare da shi a lokacin da azzalumai 'yantawa tawaye suka yi ma gidan zobe la ilaha illallah sayidina usmanu ya fito hannunsa ya canza ya ce sun haɗa kai da makici za su kashe ni ne ba da daɗewa ba sahal bin hunayf ya ce sai muka ce da shi kafi ya kakumullahu ya amir al-mu'mini Allah shi ne mai isa maka shi ne mai kare ka ya amir al-mu'minin sai usman sai ya ce walima yaktulun mai nema su za su kashe ni ta san inda mugu maƙetaci a zalimi ja'iri yake baya kan mutum na gari mene masu za su kashe ni ناجم ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإهدى ثلاث رجل كفر بعد ايماني أو زنى بعد احساني أو قتل نفسا بغير نفس والله ما زنيت في jahiliyatin wala fi islamin qattu wala tamannaytu bi dini badalan min hadani Allah azza wa jalla lahu wala qataltu nafsa fadima yaqtuluni sayyidina usman idan su kashe ni na ji manzon Allah sallallahu yana cewa bai halarta a kashe musulmi a zub da jininsa da in ɗayan abubuwa guda uku na farko ya kafita bayan ya yi imani ya rujja in bai dawo ba jininsa ya halatta domin addini ba kayan wasa ba ne ko ya zina bayan ya taba aure ko ya kisa ba tare da an kashe mashi ba kuma wanda ya kashe ba ya cancanci a kashe shi ba fa wallahi ma ciki fi ya wala fi islamin kasu ina rantse maku da Allah ko a rayuwar jahiliya ban taba zina ba balanta musulunta na musulunta la ilaha illallah aka Allah ke zaben wasu ya ce wallahi ko rayuwar jahiliya ballagaza wanda ake alfahari da zinan ni ban taba yi ba bantana da na musulunta kai ahsan Allah gina annal khataya la tafuhu Allah mun gode maka da ba a jin warin zunubanmu kuma ba a rubutawa a goshinmu wallahi da sai wani ya zo zai zauna da kai ce wallahi tashi ba za ka zauna ba sai zauna kusa da kai ko a masallacin ne ce wallahi tashi Allah ya sufitta mu ya ɓoye ɓoyenmu mutu ba zuwa gare shi ya ce na rantsai da Allah ban taɓa tunanin canza addini na da wani abu ba tun da na musulunta kuma ban taɓa kashe wani rai ba don me za a kashe ni da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma Allahu akbar Allah ke san nagari ba jama'an gari masu garari ba cikin dare zuwa ƙarshensa na rayuwarsa daransa na ƙarshe da asuba sai bina Usman ya farka ya ce ma matarsa innal qauma ne? mutanen nan in ta'adda yau za su kashe ni sai ta ce kalla ya amiral mu'mini a ya sarkin musulmi ba za su kashe ka ba ba za su kashe ka ba sayyidina usman ya ce inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam wa ababakr wa umar ne mafarki na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin bacci na na ga sayyidina abubakar na ga sayyidina umar gaba ɗayansu kowanne ce min yake innaka tafsirun indanan laila bane mai zuwa fa za ka yi buɗe baki tare da mu ne A ilaha illallah asharan da suka yi masa kenan wannan yinin da za ka yi daranta tare za mu yi buɗe baki Allahu akbar Yawayi wayi gari yana azumi da ya ce a ka masa wandonsa ya sa ya ɗaure kusa annabi ya ce ya ci bututa wajen kunya shi yana da yaƙinin sai an kashe shi a wannan yini na da cikin ɗabi larabawa Larabawa tun ma dai na wancan lokaci ɗaurin izari ya ce a kawo masa wandon shi saboda ne saboda kar su zo kisansa al'awar su ta bayyana ina kunya dauki alkur'ani yana ta karantawa ɗan tawaye suka hauro da masu sun magidan zobe inna lillah wa inna ilaihi raji'un ba su kiyaye hurmi da alfarman gidan wani ba ba su ga mutuncin dattijan da ya wuce shekara tamanin ba a lokacin ya wuce shekara tamanin ɗayansu na zuwa ya buge shi ɗaya ya shaƙe shi da ba su da imani ba su da imani ba su da imani ɗaya ya sa masa takobi ya kwashe yatsun hannunsa sai usman ya ce wallahi إنها لأول يد كتبت المفصل أرن da الله يا صنن كشاري كزبد سوس إتشي كسوم ربوتا سور المفصل أتكين صحبي sanda ake saukar da ayoyi da surori dimi-dimin da zuwa Allah sallallahu Alaihi wasallam sai dina Usman yana cikin katabatul wahayi a ce share hannun da ta so ma rubuta suwar mufassal ibn kafir Allah ta'ala shi kara masa yadda yace bayani ya tabbata duban jinin da ya soma ƙida sai ya ɗiga a inda ayar Allah take cewa tun da yana buɗe ƙwa'ani yana karantawa sai ta daga a inda ayan Allah ke cewa fasa ya fi kahumullah wa huwa sami ul'ali ƙyale su Allah ya isan maka Allah ya isan maka Allah ya isan maka daga sharrinsu Allah shi ne mai ji yana jin da abin da ke aukuwa al'alim masani ne da abin da ke gudana la ilaha illallah aka suka kashe shi aka suka kashe shi yadda wani malami yake cewa qatal ibn affan al khalifa muzlama fada'a falam ara mithlahu makhzula da zalunci da ta'addanci da rashin imani aka kashe khalifatan washid radiyallahu ta'ala a lokacin da labari ya kai masa'ad dan abi waqas radiyallahu anhu cewa sun fa kashe Usman dama shi sa'ad cikin falalarsa da darajarsa da taken da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi Shi shine sahibud da'awati mustajaba ma'abocin amsassan addu'a saboda duk addu'an da ya yi yadda ka san fitowar alfijar haka za ka da abin ya auku da ya fi kashe usman ya yi addu'a a kan waɗanda suka kashe shi sai Allahumma an jimuhum sun mahudhum Allah ka sa su cikin bala'i da nadama sannan ka anshe su ɗaiɗai ka walakanta su ka kankashe su ɗaya daga cikin salafus salih ya ce yana rantsuwa da Allah annahu ma mata ahadin min ƙatalaci Usman illa maqtula duk wanda suka haɗa kai suka Usman bai mutuwa haka nan ba face an kashe shi ne shi ma الله أكبر حكنا إبن جميل يا يان ويتو زنشن حزيفة إن يمان عند يكي تيوى أول الفتن قتل عثمان وآخرها الدجال فنحن فتنه rasar da sayyidina Usman an buɗe ta ba ta ba ya sa haggu da ake kashe bayan Allah haggoji ba maganin yau ba Ƙarken fitina shi ne zuwan dujal Allah ya raba mu da fitinansu gina bi shai ba ya ruwaito aka Usman bin Affan ya mutu shahid yana mai shahada daga shahadarsa aka ƙara buɗe wutar fitina aka rura ta tuntunu manya-manya suka yi ta biyo baya wanda sahabbai waɗanda suka rage a lokacin sun ƙoƙarin su kashe wutar ina ta ruru ta zama wutar daji Allah ka raba mu da fitina yan uwa masu albarka sayyidina Usman yana da ayyuka da yayi manya-manya injazat a tsawon halifancin shi na shekara goma sha biyu sayyidina Usman ya faɗaɗa daular islama yadda ta san fitowar alfijir ya gama sasannin duniya Sayyidina usman wani babban aiki da ya ma musulunci ne ya haɗa mushafin alƙwa'ani guda ɗaya ya kashe duk wani saɓani littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya zan abin cewa a kirazan masu imani wanda ya ta ƙwa'ani a Zariya, daidai da na Kano da na Borno na Najeriya daidai da na Saudiya ko Misira ko Yaman ƙwa'ani ɗaya ba tsohon alkawali da sabon alkawali ba da walwala amma Allah ya yi alkawalin kiyaye shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sayyidina Usmanu cikin aikin da yayin musulunci ya yada musulunci in ka bi ta gabashin duniya sai da ya kai hududus sin boda na fin idan ka dawo arewa sai da ta kai armeniya yamma sai da ya isa tahabulis a aka cin ƙasashe ana sa su cikin musulunci suna ansan imani haske na keta hazo kuma shi ne ya soma samar da jiragen ruwa da za su kusa teku su isar da saƙon Allah Allah ya tsara masa yadda a zamaninsa a ƙarisa kakkaɗe hum a ƙarisa a zamaninsa yau tausi'a babba ga haramai ne almasjidil harami wal nabawi ya faɗaɗa shi saboda jama'an musulmi sun yawa musallatan nan biyu aka faɗaɗa su duk al'umman da suka zo baya masu kunci da ayyukansu ne radiyallahu ta'ala kuma ya tsara da kyautata gudanar da yadda za a tafiyar da gwamnati da administration da dara a zamaninsa al'umma sun suka da sun wala an wadata ba talauci an yi rayuwa cikin sukuni har aka ce fadal malu walam yajid man kuzo. saboda yawan arziki mutane sun azurta har sai ya ce ku zo ga dukiyarku kowa ya ce mun wadatu radiyallahu an usman jama'an musulmi muna da matsanancin bukata usmanu jami'a ce mu shiga wannan jami'a ta usmanu a ciki mu fita da babban digiri na sanin darajar dukiya da yadda ake ciyar da ita da baya kaɗan sanin darajar dukiya da inda ake zuba ta wannan sai ta shiga jami'an usmani da ka san yadda ake taimakon addinin Allah da duki yadda Allah ya azurta bawa muna cikin wani zamani kowa na wayo wayo duniyan musulunci baki da hali na tsanani hali na kaito ga yunwa ga 'yan gudun hijira tuna tarihin usmanu a lokutan yunwa wannan ma ya sa na tuno wani abin da ma gaba ɗaya ban ambata ba lokacin da aka yi yunwa aka zo masa da hakuma kowanne tana ɗauke da lodi a kayan abinci ɗan kasuwa suna ji suka wowo suka zo suka taru Usman. ka sai da mana mu da ma al'umma ke nawa za ku ba ni riba duk kayan da kayan da ka siya dirhami ɗaya ko dinari ɗaya za mu ninka masa ma'ana kayan da raƙumin in na dubu ɗari ne kayan raƙumi to za mu gasa dubu ɗari biyu ya ce albarka suka ƙara ya ce albarka suka ƙara ya ce albarka suka ce to kusan dai duk garin nan ba mai iya saye yadda muka saya don haka sayar ma wanda kake so Ita wallahi akwai wanda zai saya duk dinari ɗaya zai ninka mun dinari goma kuna da ƙari ta ce ya shi ƙarfinmu ya ce a haɓa matalakawa gaba ɗaya kayan hakuma aji wanda ya san damajan dukiya da kuma san inda ake kashe dukiyar da san kimarta amma ambaci wannan bacci cikin silsilan da muke ambato na ciyarwan usmani shiga a raba ta duk yawan nan sai a raba ma talakawa muna da matsananciyar bukata akan mu kasance muna da tabbata akan imaninmu da aƙidarmu da manufanmu kamar Usman. bai karkacewa ban manhajin shi Wanda zai rabu da rayuwarsa domin waɗannan fitinannu azzalimai ‘yan ta'adda hajirai su aka ta yi iri-iri ya an sa masu jinsu kyale shi amma ya duba yadda ta yin duk da suka yi masa ya saba mamman hajjin islama ce ba wannan ba wannan bai an ba don kada ya sunanta sunna mummuna wanda za a biyo bayansa a ce ai usmanu ma da aka yi masa tayi ya ansa ya gummace shi ya rasa rayuwarsa addinin Allah ya tafi ɗoɗar ba tare da lankwashewa ba balantana canza manufar manu jama'a muna da matsananciyar bukata da muraya sunnar rayuwarsa mun kaɗi ya ci ya haɗa alkur'ani kuma ya tsayu da alkur'anin ba dare ba ya mu muke yau da kur'anin muna aiki da shi muna kiyamun laili da shi me muka gabatar wajen da'am da duk wanda suke ahalil Qur'an kila tarihin Usmani ya dan burge ka kila ya dan baka sha'awa wani malami yana cewa إذا أعجبك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما يعجبك idan ka ji mutum rayuwarsa da ɗabi'unsa da halayensa da ayyukansa da zantuttukansa ya burke ka to kai ma ka zan haka sai ka zan kamarsa Kazan haka sai ka zanta masa. Fadai sa’alal juji wal mukamat Izaji ita ha hajibun ya hajibun. wani aikin alkhairi, wani aikin madalla, wani kyauta sadaka kyautatawa. idan ka yunkura za ka yi ba abin da zai hana ka kai ma za ka iya a matsayinka a arzikin da Allah yi maka sai in ka walatanta arziki. sannan shi ne usmanu ɗan afan rayuwarsa kenan ayyukansa kenan halayensa kenan amma abin mamaki bai bai tsira a bakin makiya ba shi suke zagi shi suke la'anta wannan ba wani abu ba ne illa suna tona makansu asiri domin in ka fito kana kirari a duniya kana son ka ɓata mutumin kirki to al'umma za su dube ka kai ne lalatacce An yadda ƙa'ida ce ta rayuwa wanda Allah ya ɗaukaka ba ka iya sauke shi wanda Allah ya haska ba ka iya duhuntar da shi wani mai hikima yana cewa ma gama shamsul duha til ufi sati'atan Allah yara Nura man laysa za zabasari mai zai cuci rana a hantsinta don makaho ya ce banganta ba hmm? ba abinda zai cutar da ita shi ne zai tafi da makantarsa shi ne zai tafi da makantarsa kuma bakin majinyaci ai bai jin daɗin lafiyayyar wasu ya ci da ɗaci majinyaci ne an gane ai Allah ya shirye mu Allah ya gane da mu gaskiya Allah ya yafe mana zunubanmu muna kaskantar da kai ga jalla jalalihu Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka taimaki addinin ka ka karya mai gaba da shi Yahudawan da ke gaba da addini Nasaran da ke gaba da addini ‘yan gunguzin da ke gaba da addini’ zindiƙai da mulhidai da ke gaba da addini Allah ka karya lakansu da kashin bayansu Allah ka taimaki addini ka taimaki 'yan uwanmu da ke falasinu da dukkan inda musulmi yake a duniya Allah ka ba mu aminci a ƙasarmu Allah ka kyautata shugabanninmu Allah ka ba su ikon yin daidai Allah muna roƙonka kada ka sanya mu ƙarƙashin wanda zai cutar da mu ya zalunce mu Allah ka sanya mu ƙarƙashin wanda ke tsoronka yake kiyaye dokokinka Allah ka gafarta ma masu imani gaba ɗaya ka zafata ma iyayenmu Allah ka taimake mu ka adaje mu ka ba mu ikon yin ma iyayenmu a raye da mace Allah muna roƙonka ka azurta mu da halal Allah kada ka haramta mana Allah ka ƙara mana arziki Allah kada ka tauye mu a lafiyarmu da dukiyarmu Allah kada ka sa babban gurinmu duniya Allah kada ka sa ta zainan ne za mu yi amfani da iliminmu ba neman lahira ba Allah kada ka kama mu da abin da muka manta muka yi kuskure kuma Allah kada ka kama mu da aiki na wauta da ganganci irin na wawayen cikinmu Allah muna ikirari mun yi ba daidai ba mun cutar da kawunanmu muna neman zafaranka ba ka gafarta mana ka ji kanmu ba wallahi mun zama 'ya'yan hasara Allah ka ba mu alkhairi a rayuwa ka ba mu a kyakkyawan alkhairi a makoma Allah ka ba mu kariya barin wutar jahannama marasa lafiyan mu gida da asibiti gaba ɗaya Allah ya ba su lafiya mu ma Allah shi kare mu da lafiya ka yafe mana ya arhamar rahimina ka ji kanmu ya akramal akramina wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa qumu ila salah yaghfir Allah lana jami'a